Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya suna na Sarfil Hashin Gumin tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin. A yau ranar Litinin 20 ga watan Satumba na shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. kamfanin hada magunguna na Pfizer ya ce allurar COVID-19 ɗinsa ba ta da haɗari ga yara 'yan shekara biyar zuwa sha ɗaya. A Rasha wani ɗalibi ya buɗe wuta a makaranta lamarin da ya sanadin mutuwar mutum akalla takwas. Bakin hauren kasar Haiti da aka mai da su ƙasarsu a ranar Lahadi a wasu jiragen Amurka su soki yadda aka sake su zuwa birnin Port-au-Prince da kuma irin halayyar da aka nuna musu yayin da ake tsare da su. kanun labaran kenan aka saurara yayin da ake ɗaukar tsauraran matakan dakile 'yan bindiga a wasu jihohi gwamnan jihar sokoto na cewa yanzu da ake yi muna goyon baya kuma mun fara ganin alfanun abin amma yana kawo muna mukan matsaloli musamman a jihar sokoto inda nake jagoranci watanni shida kenan tun kama wasu 'yan canji a najeriya da ake zargin su da tallafawa boko haram amma har yanzu ba a gurfanar da su ko ta ba dan Allah da annabi muna kira gwamnati ta taimaka mana ta kawo yan wannan namu gaban alkali ya tabbatar da mai laifi a cikin su wanda ba shi laifi haka kuma za a cewa ministan tsaron kasar Faransa tana gudanar da wani rangadi a jamhuriyar Nijar sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam wanda Yusuf Aliyu Haran ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Kamfanin hada magunguna na Pfizer ya ce allurar COVID-19 ɗin da ya hada ba ta da hadari ga yara 'yan shekara biyar zuwa sha ɗaya. Kamfanin ya ce wani gwaji da ya gudanar ya nuna cewa za a iya wa yara wannan allura ba tare da ta yi musu illa ba, inda za a iya yin ta ga yaran kwatankwacin shekarunsu. Pfizer ya ce nan ba da jimawa ba yana shirin neman izinin fara ba yara allurar. Wasu alkalima da jaridar New York Times ta fitar sun nuna cewa a jihar mississippi ana samun mutum 306 da suke mutuwa cikin mutum 100 a rasha wani ɗalibi ya buɗe wuta a farfajiyar wata jami'a a ranar litinin lamarin da ya sanadin mutuwar mutum akalla takwas a cewar masu gudanar da bincike wannan shine harbin kan mai da wabi na biyu da ya auku cikin shekara a ƙasar ta rasha a makaranta hukumar da ke bincike manyan laifuka a ƙasar ta ce mutane da dama sun ji rauni a harin wanda aka kai a jami'ar da ake kira palm state rotanni sun ce an jiwa mutumin da ake zargi da kai harin rauni a yayin da ake kokarin kama shi da farko dai masu bincike sun ce mutum biyar ne suka mutu sannan mutum shida suka jikkata ba kasafai rasha take fuskantar matsalar kai hare-hare a makarantu ba saboda tsauraran matakai da ake ɗauka a gine-ginen makarantun baya ga haka akwai matukar wuya mutum ya mallaki bindiga duk da cewa doka ta bari a yi wa bindigogin da ake farauta da su rajista wasu hotunan bidiyo da ake tayawa da su a kafafen sada zumunta sun nuna yadda ɗalibai suke hurgo kayayyakinsu su duro ta taga a kokarin da suke na tserewa dan bindigar bakin hauren kasar haiti da aka mai da su ƙasarsu a ranar lahadi a wasu jiragen hukumar shige da ficen amurka guda uku sun soki yadda aka ta sake su zuwa birnin port-au-prince da kuma irin halayya da aka nuna musu yayin da aka tsare su a cewa wasu daga cikin bakin hauren ba ba su dama sun ɗauki kayayyakin su ba suna masu cewa an yi musu kamar fursunoni ne su don ko abinci ba a ba su ba wata mata da ta nemi a sake sunanta ta faɗa wa muryar amurka cewa da a ƙasar chile take zaune amma dalilin rashin cikakkun takardu ya sa ya zama mata dole ta fice daga ƙasar ta kuma ba da shaidu cewa yadda aka yi wa bakin hauren ƙasar haiti wulaƙanci ba haka aka yi wa sauran 'yan ƙasashen ba a ranar asabar gwamnatin biden ta sanar da shirinta na mayar da 'yan kasar ta haiti gida bayan da suka yi cincirundu a karkashin wata gada da ke yankin da ake kira del rio a jihar texas a kusa da iyakar amurka da mexico adadin bakin hauren da ke ta tururuwa ya kai ga har ya fi karfin jami'an sintirin da aka girke a wurin a cewar hukumomi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kenan jima kaɗan mahmud zai sake dawa da labarai kafin nan tsauraran matakai da ake ɗauka na yaƙi da 'yan bindiga a jihar zamfara da suka hada da yanke layukan waya da rufe kasuwanni da lugudan wuta sun fara haifar da sakamako mai kyau to sai dai kuma 'yan bindiga suna guduwa daga zamfaranne zuwa makwabtan jihohi kamar sokoto da kaduna gwamnan jihar sokoto aminu wazir tambol ya shaida murya amurka cewa suna goyon bayan matakin sai dai akwai wani abu guda da ba a yi ba wanda ya sa 'yan bindigar silalewa zuwa makwabtan jihohi a zanta wasu da abokin aikin haruna shehu abu na farko da nake son al'umma su sani shine mu gwamnonin waɗannan jihohi kusan shekara uku zuwa hudu da suka wuce mu yi ta neman jami'an tsaro da gwamnatin tarayya musamman su ɗauki wannan mataki kuma a ɗauke shi a lokaci guda a yi lugudan duk inda ake ganin akwai waɗannan 'yan ta'adda a cikin waɗannan jihohin kusan guda bakwai amma ya kasance ba a samu yi ba yanzu da ake yi muna goyon baya kuma mun fara ganin alfanun abin amma yana kawo muna mukan matsaloli musamman a jihar sokoto inda nake jagoranci a jihar sokoto yanzu mun sani cewa bangarori da dama musamman na isa sabon birni goronyo turaita raba dangishuni da kuma sasannin tangaza kebe tambuwal wani abu yana shafar su Ah, saboda amayowa da bungulowa da waɗannan 'yan ta'adda ke yi suna gudanarwa daga jihar zamfara suna faɗo muna a cikin jihar sokoto ah, saboda haka muna ganin kamata ya ce dukkan ɗan ɗauki matakin bai ɗaya a cikin waɗannan jihohin ah, don a musu kofar rago ta yadda ba za su kubuta ba ba za su tsere su fantsama a cikin wasu daga cikin jihohin namu ba. magana da muke da kai yanzu ai har ni mu a gwamnatin mun rubuta ma ministan sadarwa na wato communication Eh, eh, dr ali fantami wasiƙa na cewa akwai buƙatar a ɗauki waɗannan matakan a ƙananan hukumomi kusan guda goma sha hudu a jihar sokoto eh, ni abin da muka yi a jihar sokoto shine mataki na majalisar tsaro ta jiha mun zauna mun tattauna wannan matsala kuma kwana-kwanan nan muka ɗauko babura kusan ɗari biyar muka ba 'yan banga ba 'yan sa kai ba 'yan banga a cikin jihar sokoto don su yi irin wannan aiki tare da jami'an tsaro musamman a ƙarshen jagorancin 'yan sanda wanda yake muna ganin idan aka yi hakan matakan za su fi samun tsari da kuma biyan bukata akasin cewa al'umma kowa ɗauki makami ya je ya kare kanshi akwai kwamitin da aka kafa a ƙarshen jagorancin mafarsakan musulmi wanda yana yana aiki a ƙarƙashin jagorancin shi ganin cewa matakan da ya kamata an ɗauka da shawarar da ya kamata a bayar an bayar Ah, da kuma abin mu jiha za mu yi da abinda kuma gwamnatin tarayya za ta yi ah, wannan kwamitin yana yana aikin shi kuma muna kyautu sun cewa in Allah yarda ah, kwalliya za ta biya kuɗin sabulu wato ko ganin mu kadai cewa mu jagororin jihar Sokoto ba bambancin siyasa mun haɗu mun zauna mun tattauna abin da shafi al'ummar mu shi kan shi kadai abu ne wanda zai aika sako ga na ƙasa gare mu na cewa sha'anin tsaro ba sha'anin wasa bane na harkar siyasa sha'ani ne wanda ya kamata kowa ya mai da hankali akan shi ba bambancin siyasa gwamnan jihar sokoto kenan aminu wazir tambol a tattaunawa su da haruna shehu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga muhammad ya sake dawowa da labarai jam'iyyar united party mai mulki da ke samun goyon bayan hukumomin kremlin ta yi ikirarin lashe kashi biyu cikin uku na adadin kujerun majalisar wakilan kasar bayan da kwashe kwana uku ana zaben da bangaren yan adawa suka ce an tafka magudi ana kallon wannan zaɓe a matsayin wani muhimmin mataki da shugaban rasha vladimir putin ke kokarin ɗauka a ci gaba da zama a karagar mulki gabanin zaben 2024 kazalika mutane da dama sun yi wa zaben kallon hadarin kaji bayan da hukumomi suka hana kungiyoyin da ke da alaka da alexi navalny da ke kula a gidan yari tsayawa takara a wannan zaɓe a karan farko tun bayan shekarar 1993 masu ido a zaɓe daga kungiyar tsaro da raya kasashen nahiyar turai ta oace ba su kasance a wurin zaɓen ba saboda wasu tsawaran matakai da hukumomin rasha suka gindaya akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwuwa firayim ministan canada justin trudeau ya ci gaba da zama a kan karagar mulki a zaben da ake a ranar litinin amma kuma ana hangen zai iya shan kaye a zaben 'yan majalisar dokoki da zai rasa rinjaye zaben jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a watan da ya gabata ya nuna shi ne a gaba-gaba wajen farin jini amma daga baya farin jinin nasa ya fuskanci koma baya gwamnatin trudeau ta fuskanci suka matuka kan yadda ta tara bashin da ta karɓo don yaƙi da cutar covid-19 shi dai trudeau ya zaɓi tilasta yin allurar ta covid-19 ga al'ummar ƙasar yayin da shugaban conservative erin o'toole ya zaɓi mai da hankali wajen yin gwajin cutar maimakon a tilasta yin allurar labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Har yanzu dai babu alƙibla kan shari'ar wasu 'yan canji 400 ake zargi da ɗaukar nauyin 'yan Boko Haram da hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ta tsare. Ta rana tara ga watan Maris na shekarar nan ta 2021 da muke ciki a Najeriya. Wasu daga cikin 'yan uwan waɗanda aka tsare ɗin na ci gaba da kokawa don ba san yanayin da mutanen ke ciki ba. Wakiliyar Mahalima Abdurra'ub daga Abuja ta aiko mana da rahoto. A ranar 13 ga watan Satumbar da muke ciki ne wata babbar kotun tarayya da ke da zama a birnin Abuja ta sanar da cewa za ta fara sauraron shari'ar mutanen da ake zargi da daukan nauyin 'yan ta'adda kimanin 400 waɗanda ke tsari a wajen jami'an tsaron farin kaya wato DSS. Sai dai ɗaya daga cikin 'yan uwan mutanen da ake zargi Sani Ali ya bayyana cewa ni ne dan uwan Awwala Ali Babangida Ali Munzal Ashiru Nabi Zakari yan kaso canji da gwamnati ta kama tun tara ga watan March kimanin wata shida da kwanaki kenan tun daga lokacin da aka kama su yanzu ba mu sa ido da su ba in banda mu da ya je gan su ko waya ko sako duk babu suna nan lafiya ba sa cikin lafiya ba mu san wannan abun ba kuma a kwanakin nan an jije kotu kan cewa za a kasu a gaban alkali a gurfanar da su amma har a yanzu ba a hakan ba wannan zo mu na karshe an ce ranar 17 ga wata za a je ranar juma'a dukkan mu mun je kotun nan amma haka muka jira ba a kasu ba kawai sai aka zo aka ce ayan daga zama sai 7 ga watan oktoba dan haka dan Allah da annan muna kira gwamnati ta taimaka mana ta kawo yan uwannan namu gaban alkali ya tabbatar da mai laifi a cikin su da wanda ba shi laifi gwamnatin Najeriya dai na zargin cikin mutanen da ke tsare ne da tallafawa 'yan ta'adda ta hanyar tura musu kuɗi lamarin da ɗan kasuwan canji alaji ɗan lami ke cewa. Yawansu ba su san hawa ba su san zaune ba aka same su wannan tsotsai ya ritsa da su. Ma in ta bincika ta tabbatar hakan ne to kin ga gwamnati za ta ɗauki hukuncin da ya dace. To yawanci a cikin su wani daga karɓan aro ne a ce ba na aron akawun ɗinka na yi amfani da shi. To wannan abun kai baka san cewa abu ne da zai janyo matsala saboda kai kana yin harkokinka tsakaninka da Allah kuma kana yin harkokin ka zuciya daya. Malam Kabir Adamu masanin tsaro da sha'anin diflomasiyar ƙasa da ƙasa ne. Wato cikin dalilan da suke kawo ta'addanci har da danna doka da rashin adalci to duk lokacin da ya zan an kama mai laifi ba a bi doka ba wurin hukuntar da shi ma'ana an rike shi fiye da lokacin da doka ta bai a rike shi to an taka doka kuma an shiga cikin hurumin dalilan da ke kawo ta'addancin a takaice dai wayannan mutane da ake tuhumar cewa sun na bayar da kuɗaɗe wanda suke ake amfani da su a wurin ta'addanci a yan canji kenan ya kamata a bi doka kuma a yanzu dai a Najeriya shine dokar ƙasa akan yaƙi da ta'addanci wadda aka yi magyara a shekara 2013. Barista Amina Umar ta fayyace abin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar kan irin wannan lamari. To gaskiya ne babbar dokar a Najeriya ita ce wato kundin tsarin mulkin na 1999 tara da tara wanda aka yi masa gyara. To akwai kashi guda chapter 4 da aka ware wanda yake magana akan haƙƙin ɗan adam shi muhimmin abin da ma ya fi magana a kai da a ka'idar doka ta aka ba a so ka tsare mutum sama da awa saba'in da biyu ba tare da ka gurfanar da shi a gaban shari'a ba kowane irin laifi da ake tuhumar mutum da shi a ba da shi beli sai dai idan ba da shi beli zai iya kawo tasgaro ga shari'a to sunan ma za a ce ba a ba fara shari'ar su ba saboda haka gaskiya wannan za mu iya cewa karya dokar tsarin mulkin ƙasa. ne da kuma cin zarafin dan adam. Duk kokarin ji ta bakin gwamnatin tarayyar Najeriya da ma'aikatar shari'ar ƙasar ya ci tura. Halima Abdulrahman muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulrahman. A ci gaba da rangari da take gudanarwa a wasu ƙasashen G5 Sahel, ministan tsaron ƙasar Faransa, Faransuwa Pale, taya da zango a jamhuriyar Nijar, inda suka gana da takwaranta na Nijar Alkasim Indatu, kafin daga bisani su gana da shugaba Muhammad Bazoum a fadarsa. ko da yake ba a bada wata sanarwa akan makasudin wannan ziyara ba masu shashi akan sha'anin tsaro na kwatanta abin da wani yunkuri na canza hukumar malin ra'ayi daga shirinsa na girka jami'an kamfanin wagner na kasar rasha wakilin murya amurka a yamai sulaiman barma ya aiko mana da karin bayani Wannan rangadi da ke gudana makonni kaɗan bayan da Faransa ta bayyana shirin ɗauke hedkwatar sojojinta daga Mali zuwa jamhuriyar Nishar ya baiwa Francois parli da takwaranta na Nishar Alkasum Indatu damar yin wata tantaunawar da ba a bayyana ainihin abin da aka maganta a kansa ba. haka kuma bayan wata ganawa da shugaba mohamed bazoum ministan tsaron kasar ta faransa ta yi wa manema labarai wani takaitaccen bayani ta ce ina cike da farin ciki a game da tantaunawar da ke gudana a tsakanin niger da faransa cikin yanayin yarda a mahanga guda na kara tunatar da shugaba bazum cikakken goyon bayan da faransa ke baiwa nijar a bisa la'akari da halin da kasar ke ciki muna yaba wa dagewar hukumomi akan yadda suka yi matsayin daka don fitar da al'ummin difa da tilaberi daga kangi. Ta kara da cewa Faransa na nan a kan bakanta kamar yadda ta yi alkawalin dafa wa sojojin kasashen Sahel da na rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel. Faransa za ta ci gaba da kula da matakan da ta ɗauka don tabbatar da tsaro musamman waɗanda ke girke a nishiyar Injita. hukumomin nijar a nasu bangare ba su bayar da wata sanarwa ba a game da abin da ke makasudin wannan ziyara to amma masu fashin baki irin su nasir saidu na la de sanvoix na ganin yarjejeniyar da ake yayata cewa hukumomin mali sun kulla da kamfanin wagner na kasar rasha ita ce mafarin wannan ran gadi na francois parly niger tana da mahimmanci cikin tahiyar sahel burkina tana da mahimmanci cikin tahiyar sahel su ne za ta yi kokarin ta gani kaka za ta sawa a kama musu a san yadda za a yi a hana ƙasa rasha ita ta zo wannan wurin ko kuma a tarnake ƙasar mali ita wanga sabon lunwashi da ta son ta kawo makanta a hana mata duk inda rasha ta zo ta zamna to za ka gani ita horon shi ta kaura saboda aikin nasu ba guda ne ba kuma karfin ma a cikin duniya ba guda ne ra'ayoyi sun zo daya a game da wannan batu domin wani masani a kan sha'anin tsaro mustapha abdullahi wanda ya taba aiki a kasar centrafric na cewa girke jami'an kamfanin wagner a yankin sahel tamkar wani mummunan labari ne da ka iya rusa wa faransa lissafi faransa a kidal kenan kaga in sun janye sojojin su kenan su ma ya kamata su samu wata dabara wadda za su sa wannan tahiya ta sojan faransa ba zai zamanto wata matsala ba a ƙasa shine wata ita mali din sai ta kokowa daga wajen central africa sun ga nasarar da aka ci can nan ma yana yiwa haka ne Kasar Faransa mai sojoji sama da dubu bakwai da ke girke a kasar Mali yau shekaru fiye da takwas na shan suka daga al'ummomin kasashen Sahel a bisa la'akari da yadda ta gaza magance matsalar tsaro a wannan yanki. Saboda haka wasu daga cikin kasashe suka fara yunkurin kulla hulɗa da waɗanda ake hasashen za su yi abin da gaske yayin da wasu kuma ke ganin sojojin cikin gida ma na iya murkushe ta'addancin da ya addabi Sahel muddin aka ba su wadatattun kayan aiki irin na zamani. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gai da Sule Mummuni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo wato VOA Hausa kam domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ilimi Garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan yammaci na yau litinin a wannan rana ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, kamar yadda muke a nan gundumar Colombia. A cikin shirin namu na makon jiya, mun ji irin halin rashin jin daɗi da wasu iyaye suka bayyana wanda nasu fahimtar suke cewar akwai buƙatar mahukunta a jamhuriyar Nijar su tashi tsaye wajen ganin sun inganta ilimin 'ya'yansu. A yau kuma za mu ji ta bakin malamai da wasu ɗalibai. Malaman makarantar sun kara da cewa lalle ne a tsaya tsayin daka tare da bin hanyoyin da suka dace kuma kan doka don ganin an inganta harkar ilimi. Sabon shugaban kasa ya zo kuma suka kawo gwamnati a bayanin shi na rantsuwa gaban al'umma kasa ya ɗau alƙawari ce shi babban magadusin shi so yake mai da alƙawari mutuncin ta na da daraja ta da. E kuma a dangance da haka duk ya samu ya tantamana da wakilai na ƙungiyoyi na malaman makaranta da wakilan uwayen yara da duk masu hannu da shuni a bisa harkar lakwal wanda a gaban su ya dauki alkawali ya ce shi da abin da sha lakwal ba zai wasa ba kuma insha Allah iya neman gudunmawa wanda a kama domin lakwal ya kasance ta sauya kuma ta zama lakwal mai wanda take bada ilimi mai inganci a dangance da haka duka malaman makaranta na kungiya kan su shugaban kasa sun kira mu ana mu na mu na wakilai na jiha mun ba su shawarorin mu kuma sun tayi da shi kuma shugaban kasa ya gamsu da wannan niyyar tasu da suka dauka ta su goya mishi baya saboda mu dama mu abubuwa ne wanda kullum ta Allah duk wanda zai kama lakwal lakwal ta dauki mutuncin ta na kirki mu shine namu ko aljini zai haka nan shine namu tun da haka dauki wannan mun kudurin za mu kama amma mun ce mun da kuskure ya zo mu ba za mu yi dan kyaliya ba za mu ga mu ci ga alƙawarin da dauka kuma ga hanyoyi wanda mu ga da aka bi bai dace ba da ta hel lakwal da yadda kamata amma halin yanzu eh, sanin duka ministrori wanda aka wakilta na ta da hanyoyi na ilimi suna dan kwatanta guri wannan na shugaban kasa saboda duk lokacin da wani abu ya kama suna gaitar eh, duka eh, lesandika da sauran partena daga kungiyoyi da sauran eh, wakilai na masu kula da harkar lokal ana tantamna ana samun kan zaren na matsalolin da suka tankaru babba abu da za a iya yi kuma muna ganin su wannan sabbin hukumomi kamar sun dauko niyya shine na a tattara a duk lokacin da matsala irin wannan ta samu kowa ya koma dabura ya ce shi a ah, shi ke da iko ko mu muke da ikon zuwa yajin aiki idan ana samu ana tattauna lokaci zuwa lokaci za a iya kawo sauƙin wannan matsala da kuma su kansu ɗaliban a wayar musu da kai kuma ina gani wannan sakamako da su kansu ɗaliban suka fara gani zai sa su karatun tanin su don su gyara zuwa gaba kuma wannan tattauna da ake yi lokaci zuwa lokaci da tsakanin ita gwamnati da su malaman makaranta ina ga idan aka ci gaba da wannan zai taimaka wajen a samu a rage yawan wannan yajin aiki da kuma a sa ido a buga doka ta aiki ko kuma in ce ta hukuma a fannin karatu da a ga an tsabtace wannan fanni saboda wannan matsala ta siyasa da na muke hira ita ta kawo sai ka gani gashi an kawo shugaban makaranta wanda ko malamin kanshi wanda ba da wani horo takamaimu wanda zai bada dama ya koya ma wani amma saboda yana da goyon baya na siyasa ko wani abu makamancin haka sai ga arihe ido duka wannan abubuwa ne wanda sai an tsaya an yi nazari tukwana a gani ya kamata a fito ma wannan matsalolin inda kuma in ba gyara su ba ka yi harka karatun ba za ta kyautu ba kullum ana nan da gidan jiya na goje ba a rabu da bukar. dangane da alkawuran da hukumomi suka ɗauka an yi wasu tsarurruka za kuma a ci gaba da yi don dawo da martabar karatu da inganta shi in ji mudi habu mukaddashin babban darakta na hukumar ilimi ta jihar da magara. alkawula da shugabanni suka ɗauka na wasu kan yadda za a yi do martaba lakwal ya eh, lalle ku kun yi kowa ganin abin da gwamnati kokarin da ya yi a wannan shekara da ta wuce a ah, alal misali yanka dauka. mushina sun samu horo fiye da yadda ba zato akwai fanni fanni muka ɗauka kamar na harkar kojes kojes kenan uwan yara da suke kawo talabin su a bisa kan harkar kojes kojes kenan shi ma mun shiga cikin wani yanayi wanda ake ce mushi na kojes functional kenan kojes ne a da ba wanda aka sani ba na da da hiya ce aka sake eh, da fari an yi shi a jihohi guda hudu to kuma yanzu zai hudu haka kuma yanzu aka sanyo da magaran da talibiri su ma suka shigo cikin wannan ecogest functional kin wannan a kan shi neman gwamnati da partner masu kama mashi aka yi kokari aka samu wannan abun da ake ce musu subvention na kojes wani taimako ne wanda masu hannu da shi ne suka yi a wasu kan isu kojas kojas na tablisman gabaki daya dukkan wanda hakki ya kira ta a wuyan shi a fuskan harkar lakwal sun kama kuma kamar yadda shugaban kasa da ke alkawali eh, karatu eh, za a bashi martabashi za a bashi martabashi don a samu a cici ta wani lakwalkin wannan jaraba da aka yi ta bana ta zamanto tabbashin lalle kai an yi examen tsabtatacce tsabtatacce saboda wanda suka karatu zunzurutun shi su ne Allah taimake su suka wuce kuma duk abin da ya kamata a yi nan da gwamnati zai yayi shi don karatun na samu a gudanar da shi lahiya wannan irin kokarin ne da gwamnati kuma musamman abin da shugaban kasa ya yi magana a saman shi kamar zuwa karatu na yara 'yan mata na makaranta saboda shi ne ma har za a yi interna interna na eh, yara 'yan makaranta eh, interna da fi kuma deja a cikin jihar da maganin yan eh, kundoki wajen kyalle aikin na an fara shi ma har ya nisa kuma yanzu Eh, a yanzu ne ake tantaunawa bisa kan eh, kayayyakin aiki wanda za a aiko na rantare ta gaba dukkan su wannan gwamnati yana nan eh, ministar suna aikin su a bisa kan yadda za a yi jamarin wannan kin ta ta bana ba tare da wata matsala ba amma abin da ya muhimmanci duka wanda nake so in kara bayani a saman shi shine kamar respect and duka inda kuke gana na samun matsaloli ba ko ina bane ba wannan lokaci ne na lakwal da ba sai a cika shi zamanto wannan watan tara an same shi a ciki babu wasu kurakure in Allah da muke ganin sakamakon wannan namu zai ƙara yi wucewar kamar wanda muka gani na yanzu. Ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyar tamu Tamar Abari da ta taya mu wajen haɗa wannan shirin sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke. Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Kamfanin haɗa magunguna na Pfizer ya ce allurar COVID-19 ɗin da ya haɗa ba ta da haɗari ga yara 'yan shekara biyar zuwa sha ɗaya. Kamfanin ya ce wani gwaji da ya gudanar ya nuna cewa za a iya wa yara wannan allura ba tare da ta yi musu illa ba. inda za a iya yin ta ga yaran kwatankwacin shekarunsu faiza ya ce nan ba da jimawa ba yana shirin neman izinin fara ba yara allurar wasu alkalima da jaridar new york times ta fitar sun nuna cewa a jihar mississippi ana samun mutum ɗari uku da shida da suke mutuwa cikin mutum dubu ɗari. A Rasha wani ɗalibi ya buɗe wuta a farfajiyar wata jami'a a ranar Litinin. Lamarin da ya sanadin mutuwar mutum akalla takwas a cewar masu gudanar da bincike. wannan shine harbin kan mai uwa da wabi na biyu da ya auku cikin shekara a kasar ta rasha a makaranta hukumar da ke bincike manyan laifuka a kasar ta ce mutane da dama sun ji rauni a harin wanda aka kai a jami'ar da ake kira farm state rotanni sun ce an jiwa mutumin da ake zargi da kai harin rauni a yayin da ake kokarin kama shi da farko dai masu bincike sun ce mutum biyar ne suka mutu sannan mutum shida suka jikkata ba kasafai rasha take fuskantar matsalar kai hare-hare a makarantu ba saboda tsauraran matakai da ake ɗauka a gine-ginen makarantun baya ga haka akwai matukar wuya mutum ya mallaki bindiga duk da cewa doka ta bari a yi wa bindigogin da ake farauta da su rajista wasu hotunan bidiyo da ake ta da su a kafafen sada zumunta sun nuna yadda ɗalibai suke hurgo kayayyakin su su duro ta taga a kokarin da suke na tserewa dan bindigar bakin hauren kasar haiti da aka mai da su kasarsu a ranar lahadi a wasu jiragen hukumar shige da ficin amurka guda uku sun soki yadda aka ta sake su zuwa birnin port-au-prince da kuma irin halayya da aka nuna musu yayin da aka tsare su a cewar wasu daga cikin bakin hauren ba ba su dama sun ɗauki su ba suna masu cewa an yi musu kamar fursunoni ne su don ko abinci ba a ba su ba wata mata da ta nemi a sakaye sunanta ta faɗa wa muryar amurka cewa da a ƙasar chile take zaune amma dalilin rashin cikakkun takardu ya sa ya zama mata dole ta fice daga ƙasar ta kuma ba da shaidar cewa yadda aka yi wa bakin hauren ƙasar haiti wulakanci ba haka aka yi wa sauran 'yan ƙasashen ba masu sauraro a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. za kuma shafukan shafukanmu na yanar gizo mun sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata mu na voahouse.com da ma mu na sada zumunta wato facebook yanzu a madadin mahmud lalo da ta na gabatar da shirin da kuma julie lance gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfi hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga washington dc ke cewa ku cikin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum